صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sanayin mucin yau Juma'a ta hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare. Shirin na kisoshin rayuwa na nan tafi tare da Zainab Bashir. sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu tare da Sheikh Abdulkadir Mubarak. Daga karshe sai mu rufe shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau. To sai dai kafin a sauraro annan shirye-shiryen bari mu fara da shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 21 ga watan janairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jama'a thani na shekara 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 285 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan janairun shekara ta 1737 wata guguwar iska mai karfin gaske wadda take tafi da ruwa ta auka wa gabacin kasar india kusa da tekun bengal ta sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu ɗari uku wannan dai ita ce guguwar iska wadda ta fi yin barna a tarihin wannan yanki wadda ta jawo asarar rayuka masu yawa da kuma asarar dukiya da kaddarori kumbin bengal yana arewa maso gabacin tekun indiya ne sannan kuma yankin yana daga cikin yankuna da aka fi samun guguwar iska irin wannan a duniya inda hakan yakan faru lokaci zuwa lokaci. masu saurari ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wani dan gugurmaya daga cikin magoya ban murgai imam komeni mai suna muhammad baharani ya bindige firaministan kasar iran na lokacin hassan ali mansur hallahira hassan ali mansur ne dai ya shirya dokar capitalism wacce ta bai wa amurkawa mazauni da kuma rigar kariya da gurfana a gaban kotu a kasar iran koda kuwa san aikata wani laifi wanda ya cancanci a hukunta su daga bisani marigayi imam kumeni ya bayyana fushinsa akan wannan doka an ɗauki matakin korasa daga kasar iran zuwa ƙasar turkiya kuma hassan ali mansur ne yake da hannu kai tsaye wajen kitsa wannan dasisa bayan wasu ɗan lokuta ba da jimawar ba da koran marigayi imam kumeni daga ƙasar iran muhammad burhani ya bindige shi har lahira a gaban majalisar dokokin ƙasar. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau a daidai lokacin da jin halin musulunci ke gab da kaiwa ga nasara a kafa kwamiti na musamman wanda ya haɗa malaman addini da kuma sauran bangarori na mutanen kasar domin shirya gagarumar ba ga margayi mamu kumeni wanda yake shirin dawowa gida daga ƙasar faransa inda yake gudun hijira har ila yau a ranar ne sojin kasar iran kimanin dubu hudu suka fara yajin cin abinci saboda neman gwamnatin firaminista shakur bakhtiyar da kori dubban amurkawa masu ba da shawara ga gwamnatin kasar wannan yana daga cikin irin goyon ba da soji suka bayar wanda ya taimaka wajen samun nasarar juyin juhali a kasar ta iran masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin.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 To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya dawo Tehran bayan kamar ziyarar yini biyu a ƙasar Rasha. sojin najeriya sun kashe 'yan ta'adda 129 da kuma cafke mutane 64 samar fararen hula 150 ne suka mutu sakamakon harin da saudiya ta kai a kasar yemen an yi waje da algeria daga gasar cin kofin afirka bayan da ivory coast tare da sata da ci uku da ɗaya yanzu kuma ga cikakkun labaran Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya dawo Tehran bayan kamar ziyarar yini biyu a kasar Rasha. Da safiyar Juma'a ce shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya sauka a filin sauka jiragen sama na Mihrabad bayan kammala ziyarar da ya kai kasar Rasha bisa ga gayyatar shugaban kasar Vladimir Putin ya yi masa. a ziyarar tasa shugaba ra'isi ya gana da takwaransa na kasar rasha da manyan jami'an gwamnatin kasar da manyan 'yan kasuwa da shugabannin kungiyar musulmin kasar rasha kana kuma ya gana da iraniyawa mazauna kasar ta rasha a tattaunawarsa shugaban kasar rasha ibrahim ra'isi ya bayyana cewa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ta ɗauki wani sabon salo za ta rika faɗaɗa fiye da lokutan baya kana ɓangarorin biyu sun tattauna kan hanyoyi daban-daban da ƙasashen biyu za su ƙara fa'a dangantakar su a ɓangarori daban-daban na tattalin arziki da sauransu. a ƙarshen ziyarar tasa ya ziyarci babban masallacin da ke birnin moscow kana ya jawabi ga masallata da suka harci sallar jam'i a masallacin kafin nan dai sai da ya gana da ɗalibai da manyan malaman jami'o'in ƙasar inda aka ba shi digirin girmamawa a bar jami'ar ƙasa ta birnin moscow sun cafke mutane 64 kuma 863 sun miƙa wuya ga sojojin rahotanni da babbar harkutar tsaro ta najeriya ta fitar ya nuna cewa dakarun sojin kasar da aka tura sassa daban-daban a faɗin kasar don murkushe ayyukan tarzoma sun samu nasarar kashe 'yan ta'adda guda 129 yayin da wasu 'yan ta'adda da iyalansu 867 kuma suka ajiye makamansu tare da mika wuya ga sojin kasar a makonni biyu da suka gabata. Daraktan riko na hedikwatar tsaro na Najeriya Major General Bernard Onyenko ya bayyana a birnin Abuja cewa ranar 6 zuwa 20 ga watan Janairun da muke ciki dakarun sojin kasar sun tafi 'yan ta'adda 64 da kuma makamai da dama da aka gano yanzu haka dai adadin 'yan ta'adda da iyalansu da suka mika wuya ga sojin kasar ya kai 2,492 wannan yana zuwa ne sakamakon matakin da rundunar tsaron kasar ta ɗauka na kai hare-hare ta sama da ƙasa a 'yan ta'addan a faɗin kasar. da ƙarshe ya ce dakarun sun gano matatar mai za a gina su a bisa ka'ida ba har guda 39 a kudu maso kudancin ƙasar samar da fararen guda 150 ne suka mutu sakamakon harin da saudiya ta kai a ƙasar yemen rahotanni sun manyana cewa jiragen yakin ƙasar saudiya sun kai hari kan gidajen mutane a garin hudaida da ke yammacin ƙasar da kuma wani gidan yari da ke arewa maso yammacin garin sa'ada kuma ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 150 yanzu haka dai jami'an agaji na ci gaba da bincike don gano garawakin waɗanda abin ya shafa a cikin burabutsan gine-gine wanda mafi yawancinsu mata ne da yara ƙanana da ke wasa a kusa da ginin da aka kai harin asibitoci sun cika makil da garawakin shahidai da waɗanda suka jikkata kuma ana tsananin buƙatar magunguna da kayayyakin kula da lafiya don yi wa waɗanda suka jikkata magani wannan mummunan harin da dakarun da saudiya ke jagoranta a yakin yaman suka kai yana zuwa ne bayan da dakarun sojin ƙasar ta yemen suka kai hari da jirgin sama mara matuki da makami mai linzami a wasu muhimman wurare a haɗaɗɗen daular larabawa a matsayin ramuwar gayya muhammad ali mamba a majalisar kolin siyasa ta ƙungiyar alhuthi ya tir da harin da saudiya ta kai kan gidajen mutane kana ya bayyana shi a matsayin babban laifin yaƙi wanda ba za a taɓa yafewa ba To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tahiran. An yi waje da Algeria da gasar cin kofin Afirka bayan da kasar Ivory Coast da lallasa da ci uku da ɗaya. A ci gaba da gasar kwallon kafa kofin nahiyar Afirka da ake yi a kasar Kamaru mai rike da kofi Algeria ta yi bankwana da gasar bayan da Ivory Coast doke ta da ci uku da ɗaya a birnin Duwala a jiya Alhamis. Algeria wadda ta buga karawar da fatan yin nasara ko ta kai zagaye na gaba an zura mata kwallo biyu a raga tun kafin a je hutun rabin lokaci ta hannun Frank Casey da kuma Ibrahim Sangare. Dan wasa da ke taka leda a Arsenal Nicholas Pepe shine ya ci wa Ivory Coast kwallo ta uku kuma kaftin Riyad mehres ya buga fenariti amma kwallo ta buga karfen turkin raga. Daga baya ne Algeria ta rama daya ta hannun Sofena Bandebka kuma da wannan sakamakon ne ta yi bankwana da gasar ta bana. a rukuni na biyar mirke da kofi da talashi a shekara ta tara a kasar masar ivory coast ce ta zama kan gaba a rukunin za kuma ta buga wasan zagaye na biyu da masar ranar laraba 26 ga watan janairu da su kece reni a duwala yanzu haka dai kowace ƙasa ta san abokiyar karawarta a zagaye na biyu inda ƙasar najeriya za ta haɗu da tunisia burkina faso ta haɗu da gabon sai morocco ta haɗu da malawi ita kuwa kasar ivory coast ta haɗu da kasar masar daga ƙarshe za ku cewa wata fashewa mai tsananin ƙara ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a kasar ghana babban daraktan hukumar kula da bala'o'i na ɗabi'a na kasar ghana francis abeko ya bayyana cewa mutane da dama sun mutu bayan da wani abu mai ƙara ya fashe a fiyatse da ke tsakanin bogos da boydi a yankin yamma na kasar ghana a yammacin jiya a yammacin jiya alhamis wani da ya gane wa idansa ya faɗi cewa lokacin da fashewar ta afku ya ji kamar yaƙi ne barke a ƙasar yadda ya ga gine-gine suna rushewa tuni dai jami'an 'yan sanda da haɗin gwiwar ma'aikatan agaji suka isa wajen domin ba da taimakon gaggawa a inda abin ya faru sanarwar farko da jami'an 'yan sanda suka fitar bayan binciken da suka gudanar ya nuna cewa fashewar ta afku ne bayan ta mu gama da wata mota ta yi da wani mai babur da hakan ya haddasa fashewar wani abin fashewa da ke cikin motar tuni a gama damar cin waɗanda fashewar ya shafa kuma aka kwantar da su a asibitoci daban-daban a yankin domin yi musu magani to ma saurari ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke birnin tehran To madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba to shin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sirrin da ke cikin ziyarar da tawagar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai ƙasar sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. masani kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ismat mansur yana ganin akwai yiwuwar tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gudanar da ziyarar aiki a kasar sudan a asirce amma bayyana ziyarar a fili tana ɗauke da wasu saƙonni yana mai fayyace cewar a duk lokacin da aka samu rikicin siyasa ko taɓarɓarewan al'amura a sudan haramtacciyar kasar isra'ila tana saurin shiga cikin harkokin kasar domin a dama da ita Ismat Mansur ya bayyana cewa a fili yake manufar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta saurin tsoma baki a harkokin kasar Sudan a duk lokacin da aka samu bullar rikici ko dambarwar siyasa a kasar ita ce domin taka gagarumar rawa a fagen hana daukan matakin matsin lamba musamman Amurka kan mahukuntan kasar bangaren rundunar soji sakamakon kyakkyawar alaka da ke tsakanin su masanin kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ismail mansur ya kara da cewa tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana son kwantar da hankalin mambobin majalisar rundunar sojin sudan cewa tana tare da su kuma za ta yi duk abin da za ta iya wajen sauƙaƙa duwani matsin lamba da za su fuskanta sannan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana goyon bayan jagorancin soji a sudan tare da karfafa bangaren soji a duk wata gwamnatin haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji karkashin gwamnatin rikon kwaliyar kasar saboda kare ta a kasar ta sudan a nashi bangaren amal alzain memba a kwamitin gudanarwar jam'iyyar gurguzu ta kasar sudan ta sudanese communism party ya bayyana cewar ziyarar tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a daidai wannan lokaci da sudan take fama da dambarwar siyasa lamari ne da ke fayyace hannun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a batun juyin mulkin da soji suka yi a sudan ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 kuma tabbas al'ummar sudan da gwamnatocin kasashen duniya gami da kungiyoyin kasa da kasa duk sun ɗauki matakin matsin lamba kan sojoji da suka gudanar da juyin mulki a sudan amma duk da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana goyon bayan juyin mulkin babu wani bangare a tsakanin kungiyoyin fararen hulan sudan da yake da karfin halin fitowa fili ya kalubalanci tsoma bakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a harkokin kasar sudan amal alzain memba a kwamitin gudanarwar jam'iyyar gurguzu ta ƙasar sudan da sudanese communism party ya kara da cewa hakika gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da tabbacin kawo ƙarshen tsoma bakin rundunar sojin sudan a harkokin siyasar kasar zai zame babban barazana ga bakar siyasar da aka kakaba bawa kasar sudan na kulla alakar jakadanci da ita saboda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana da masaniyar cewa al'ummar sudan bata amince da ita ba kuma da zarar aka kakkaɓe hannun sojoji daga gudanar da mulkin sudan to bakar siyasar amincewa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshe sakamakon haka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take goyon bayan bangaren soji tare da tallafa masa musamman a fagen siyasar kasa da kasa amal alzain yana mai jaddada cewar daga cikin tallafin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take baiwa rundunar sojin sudan akwai karfafa ta kan murkushe masu fafatakar wanzar da dimokuraɗiyya a sudan da wajabcin kakkaɓe hannun sojoji daga harkar mulkin kasar musamman shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan fitattun masu adawa da tsoma bakin soji a harkokin mulkin sudan a yayin gudanar da zanga-zanga ta hanyar yi musu lugudan wuta a bangare guda kuma dan jarida kuma masharhanci kan harkokin siyasar sudan iwadullah nawai yana ganin ziyarar tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila zuwa sudan ta dogara ce kan batun tsaron haramtacciyar kasar isra'ila amma ba ta da wata alaka da batun alakar haƙoƙin cikin gidan kasar sudan yana mai cewa a zahiri babu abin da sudan za ta amfana daga ziyarar tawagar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila amma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta amfana musamman a harkokin siyasar ta na waje iwadullah nawai ya kara da cewa a mahangarsa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta da wani shiri ko alaka da harkokin cikin gidan kasar sudan da zai sanya ta ɗauki matakin yin katsalandan a harkokin cikin gidan kasar amma ta dage ne wajen ganin ta kare maslaharta a harkokin tsaro musamman hana mahukuntan sudan haɗa kai da 'yan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya ko gudanar da taimakekeniya da gwamnatocin da suke kiyayya da bakar siyasar ta ta mamaya da babakere kan kasashe musamman ma mai yankunan kasashen larabawa misali falastinu da siriya amma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta kyamar duk wani harkokin cikin gidan kasar sudan Iwadullah Nawe ya fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta ɗauki rundunar sojin Sudan a matsayin garkuwarta tare da ƙarfafa ta kan nisantar ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya da ƙasashe masu goyon bayan ƙungiyoyin. Kamar yadda ta samu abin da take so har rundunar sojin Sudan ta amince da kulla alaƙar jakadanci da ita tare da soke dokar kyamatar ta a kundin tsarin mulkin ƙasar. sakamakon wannan kyakkyawar alaka ce ya sanya a lokacin da al'ummar sudan ta shelarta aniyarta ta gudanar da zanga-zangar gama gari a duk fadin kasar domin neman kakkaɓe hannun sojoji a harkar gudanar da ƙasa saboda wanzar da mulkin farar hula zalla kafar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kwatsam ta watsa labarin cewa tawagar jami'an haramtacciyar kasar isra'ila ta tafi birnin hartun fadar mulkin kasar sudan ba tare da bayyana shirin ziyarar ba ko matsayin tawagar a gwamnati ko kuma yanayin aikin da za ta gudanar a halin yanzu da kasar sudan ta sake shiga wata sabuwar dambaruwar siyasa sakamakon murabus ɗin Firaministan ministan kasar abdullah hamdok a ƙarƙashin gwamnatin ƙwanƙwariyar kasar bayan rashin samun goyon bayan 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula kan yarjejeniyar da ya cimma da sojojin kasar ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar a gwamnatin riƙon ƙwariyar kasar general abdul fatah al-burhan harkokin siyasa sun ƙara dagulewa a sudan musamman gudanar da zanga-zangar gama gari domin neman janyewar sojoji daga fagen mulkin ƙasar gidan talabijin ɗin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ranar larabar da ta gabata ya watsa labarin cewa wata tawagar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta isa birnin khartoum da mulkin sudan inda ta zanta da shugaban majalisar mulki ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙwarriyar ƙasar general abdul fatah al burhan da wasu manyan jami'an sojin ƙasar wata majiyar rundunar sojin sudan ta bayyana cewa tawagar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai ziyarar aiki zuwa ƙasar sudan ce karkashin shirin general muhammad hamdan dukulu hamidati mataimakin shugaban majalisar mulki a gwamnatin na ƙwaryar sudan kuma kwamandan rundunar kai daukin gaggawa a kasar sannan babban jami'in sudan da ya tari tawagar gidan radiyon gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya watsa labarin ziyarar tawagar jami'an gwamnatin isra'ila zuwa sudan amma ba tare da fayyace manufar ziyarar ba ko kuma watsa labarin ziyarar kafin fara gudanar da ita A kwanakin baya-bayan nan shafin sadarwar yanar gizo-gizo na Inside Arabiya na kasar Amurka ya wallafa wani binciken da manazarcin harkokin siyasa ɗan kasar Amurka Gioji Kafiro ya gudanar cewa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa su ne manyan waɗanda suka amfana da juyin mulkin da aka gudanar a kasar Sudan a ranar 25 ga watan Oktoban shekara ta 2021. kafiro yana mai cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila suna goyon bayan sojoji da suka gudanar da juyin mulki a sudan domin ganin juyin mulkin ya samu nasara da nufin rusa duk wani matakin miƙa mulki ta hanyar lumana ga farar hula bayan cikan wa'adin gwamnati riƙon ƙwarriyar kasar gami da daƙile tsarin dimokuraɗiyya a sudan mista kafiro ya ambaci cewa aiwatar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar sudan ba zai amfanar da komai ga ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba musamman kare mata manufofi a kasar don haka haramtacciyar kasar isra'ila take farin cikin ganin gwamnatin soji a sudan za ta fi ba da haɗin kai tare da kawance da haɗaɗɗiyar daular larabawa da hakan zai ba da damar cimma manufofinta kan kasar ta sudan kafiru ya kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana murna da kifar da gwamnatin firaministan rikon kwaryar sudan abdullah hamdok da take ɗaukansa a matsayin wanda zai kawo mata cikas a kulla alaka mai karfi da kasar sudan amma da sojoji suka karbe ragamar mulkin kasar waɗanda suke da kyakkyawar alaka da mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa hakan zai iya zama kyakkyawar fata wajen daidaita dangantakarta da sudan na dogon lokaci Mr. Joji Kafiro ya bayyana cewa matakin da sojojin Sudan a gwamnatin rikon ƙasar kasar suka ɗauka na kyautata alaƙa da haramtacciyar kasar Isra'ila amfaninsa yana komawa ne ga buƙatar kasar su na samun kusanci da kasar Amurka gami da kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa da take da irin nata tasirin a tsakanin ƙasashen Larabawa da kuma shirinta na tallafa wa kasar Sudan alhalin ɓangaren 'yan siyasar Sudan fararen hula ba su ganin wani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 yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na muryoyin masu saurari tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio Musulunci Tehran. Kuna tare da Lawal Dan Fada Zikirin Latirin Agwa. Na kira ku ne daga nan tunan Agwa jihar da Dabakaram. Eh, dalili na da ra'ayi na wajen ziyarar shugaban kasa to Allah dai ya sa a yi a kama lafiya Allah ya maido shugaban kasar mu gida lafiya kuma jawabin da ya na wajen kaddamar da sojoji ya ubangiji Allah tabbatar alkhairi Allah ka cika mishi ne shi Allah ka sa ya kauda yayi hanya da za a da yan ta'adda a jihar nan tashi lafiya kuna tare da lulluɓa da kwada zikirin cikin abuwa Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu DOH ta Taharan mu musulunci. Ina muku fata alkhairi da fatan na cikin ƙoshin lafiya. Da Allah ina so ku bani dama a yi daukaci dangance da 'yan kasuwa na Afirka gabaki ɗaya ma wanda suke so kullum zaga sun ci gaba ba talaka ba wallahi yanzu idan gwamnati ta rage a ɗan kasuwa haraji nan da wanda zai shigo cikin ƙasa ya kawo kaya to su gorinsu idan aka rage musu ma ana nan gidan jiya wallahi za ka tsamu ne in an rage masu su rage talaka an kara musu kara talaka kuɗi to mu je addu'a mu je Allah ji abin da ya fi karfin mu Allah kai mana maganin sa ina muku fatan alkhairi radio Tehran suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura tare da Nijar da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum sashen Hausa na UOH barkamu da warhaka mai magana na wani an da jamhuriyar hore ai ra'ayi na zan bayyana dangane da ziyaran da shugaban kasar na Nijar Muhammad Bazoum ya kai na kwanaki uku a jihar tawa so gaskiya wannan ziyara abar yabawa ce kuma muna fatan ta haifar da ɗa ido saboda idan shugaban ƙasa ya kan kai ziyara a dukkanin inda wata matsala take faruwa a cikin ƙasashe wannan yakan nuna ma 'yan jihar da kuma jami'an tsaro kan shugaban ƙasa yana biye da abin da ke faruwa musamman in ya kasance abu ne na tashin hankali irin na bangaren rashin tsaro haka fatan mu dai su ma al'umman yankin za su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari na ganin kan cewa an kawo ƙarshen wannan ta'addancin da mamaye wannan yankunan na ƙasashen mu. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Eh, ni ne Rabilu Mala Adam na ƙasa baki ɗaya. To 'yan Afirka, dama wa tarihi ya nuna ga mutanen can da sun karantas sun ce nan gaba afirka nan za a ɗora zawa a gwada magani in yayi afirka nan za a zawa a gwada makaman yaƙi in suna yi ko ba su yi gare ko babbaku wani yaushe baki zai gane cewa shi ma ɗa ne yantacce amma kullum zuciya ta mutu da abin da ba bature bai yi ko aikin banza ne da haka duk wanda ya rina harshen uwa ta ba ya ci gaba kowane ne dan Allah dan annabi mu dawo mu san me muke ma kanmu salamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na hausa na biyu mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku ne ina so ku bani dama in yi wani jan hankali da mu Nijar hakika 'yan ta'addar kasar Mali a rahoton da muke ji ana cewa suna shigowa kasar Nijar dalilin matsi da suke samu daga sojojin kasar Mali da sojojin kawantar kasar Mali to ya kamata mu ma gaskiya mu san abin da ya kamace mu domin mu ci gaba da addu'a Allah mu maganin su kuma muna kira da gwamnatin bazin ya kamata ta mai da hankalinta kan ganin ta magance matsalar tsaro da yake shafar kasashen nan namu domin komi he da zaman lahiya ya kamata mu dukuwa da ada Allah mu maganin wannan mutane wanda ba sa son zaman lahiya da fata Allah ba mu zaman lahiya kasashen mu na Afirka baki ɗaya mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar Nijar na kila ku daga nan birni ne ku tashi lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Lawan Alhaji Abbali a jamhuriyar Nijar. To ma madalla ra'ayina a yau akan harkar lamarin tsaro da ke haddabar kasashen eh, namu. Lalle ya kamata jami'an tsaro su ma su canza salo yadda suke gudanar da al'amuran tsaron. saboda bai kamata idan za a kai hari ba ku hito cikin rediyo ku ce za ku kai gagarumin hari kuma bai kamata za a je kama mai laifi ba a sa jiniya tana kara a ce kuma an tafi kama mai laifi to don haka yadda su ma 'yan bindiga ke canza salo kuma jami'an tsaron sai kun canza tako yadda za ku ci galaba a kansu saboda kowane lokaci su ma suna sake salon yadda za su cuta al'umma ku kuma sai ku canza salon yadda za ku ceto al'umma daga cikin wannan hukuma ta rashin tsaro shugabannin mu su ma ƙara kokari su samar ma jami'an tsaro kayan aiki ta yadda za a ci galaba kan 'yan bindiga ubangiji allah ya tsare mu ya kare kasashen mu na afirka da sauran kasashen duniya gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci Tsohon Tehran kuna tare da Tahir M Tahir Jambulo da Kano da Najeriya. hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tur da allah wadai da wannan kalamin da gwamnan jihar borno ya yi na faɗin cewa ƙananan hukumomi har guda biyu ne koma sama da haka wanda suke hannun 'yan ta'addan boko haram suna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa allah da annabinsa ya ɗauki matakin ƙarshe wanda za a kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram ga baki ɗaya a najeriya da ma jihar borno gaba daya. allah ka kawo mana dawwammamen zaman lafiya a najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya daga tahir ɗan tahir bulu. salamu alaikum radiyon tayara ni ne na sarkin aiki na kasa baki daya to yan mali kiyaye akwai bargurbin da za a buɗa daga cikin ku ko daga makwabta su zaɓi da su je a muku ta'addanci cikin ƙasa wanka ta'addanci kowa ya san ba al'ada 'yan afirka ba ce kawo mu shi aka yi kuma don a yi amfani da jahilcinmu da tsoro don a zo a kwashi arziki da haka ni dai nake fata allah sa 'yan afirka mu gane da mulkin mallaka ba daidai ba a bar mu shi ba kai har yanzu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatahu gare ku 'yan takarda masu ta ilimi sunana abdulrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci ga gwamnatin kasa ta jamhuriyar nijar to da allah da annabi gwamnatin kasa ta jamhuriyar nijar ya kuke so da talakan nijar an ce ana so a hana wasa kwabri ta man fetur to in ana so man fetur na cikin kasa a rage mishi kuɗi ya komo program ɗin tsohon shugaban ƙasa dala arba'in ko dala hamsin to don me za a kai mai da tsada kuma alhali ƙasar mu makwabciya manta yana arha kuma a hana mu je mu yi hasa kaburi fi sabilillahi ya kuke so da talakan Nijar abinci tsada man fetur tsada to ku duba ku gani wa abin da tausayi in ko kuna da halin da za ku je ku sayi abubuwa talaka beda fi sabilillahi kuma a hana hasa kaburi to talaka ina zai sha kan shi a duba a duba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu biyo ya hausa suna na Abdulaziz Kurezi daga nan da magarama jamhuriyar Nijar to ni da yau gaskiya ra'ayina shine akan addu'a da za mu ci gaba da yi wa kasashen mu na Afirka shine mafita kawai talaka ba abin da zai bancin addu'a dan saboda kawai talaka an maida shi shara an maida shi abin banza a cikin kasashen mu na Afirka suna na Abdulaziz Kurezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar a tashi lafiya biyo ya hausa. Assalamu alaikum Radio Hausa Tehran kuna tare da Shitu da daga nan Agadez Jamhuriyar Niger. Yau zan yi kokaci dangance da tsadar rayuwa da muke fuskanta a nan cikin birnin Agadez musamman ma kayan masarufi. Yau gaskiya cikin rayuwar duniya idan aka ce kayan masarufi suna tsada to gaskiya za rayuwa za ta shiga wani hali za a rinka eh, tallaka za ya kai ga wani abin ma ya neme shi ma ya rasa saboda bai da kuɗin da zai kayan shi ga matsalar tattalin arziki kuma amma rayuwa kullum sai tana ƙara tsada to gaskiya muna mai kira ga resu shugabanni ko kuma in ce shugabannin kasuwanci hakan ga ya kamata su rinka sassauta ma tallaka saboda ita rayuwar duniya gaskiya sai ana sassautawa kuna tare shi ta tayar da gani a garin jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boh gidan rediyon musulunci suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria to a yau ina son ku bani dama domin in yi kira ga shugaban mulkin sojan kasar mali kamata ya yi amfani da wannan dama ya ba da jadawalin ranar zabe domin gasganta ɗaukar matakin dakatar da wannan takunkumin sai bana gani da aka kakaba wa ƙasar mali da fatar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen duk tashe-tashe hankulan da muke fama da su a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria gaba dai gaba dai gidan muryar musulunci na iran assalamu alaikum sashen hausa radio iran lawan alhaji abbali a jamhuriyar niger to ma da madalla ra'ayina a yau akan harkar lamarin tsaro da ke haddabar kasashen eh, namu lalle ya kamata jami'an tsaro su ma su canza salo yadda suke gudanar da al'amuran tsaron saboda bai kamata idan za a kai hari ba ku hito cikin rediyo ku ce za ku kai gagarumin hari kuma bai kamata za a je kama mai laifi ba a sa jiniya tana ƙara a ce kuma an tafi kamun mai laifi. to don haka yadda su ma 'yan bindiga ke canza salo kuma jami'an tsaron sai kun canza tako yadda za ku ci galaba a kansu saboda kowane lokaci su ma suna sake salon yadda za su cuta al'umma ku kuma sai ku canza salon yadda za ku ceto al'umma daga cikin wannan hukuma ta rashin tsaro shugabannin mu su ma su ƙara kokari su samar ma jami'an tsaro kayan aiki ta yadda za a ci galaba kan yan bindiga ubangiji Allah ya tsare mu ya kare kasashen mu na Afirka da sauran kasashen duniya gaba To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a wuta lafiya shirin kisoshin rayuwa shine shirin da ya zo muku ta da zainab bashir isoshin rayuwa sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir ke gabatar muku wannan littafin mai suna ƴaƴan mu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda kuka sani yau ma zamu ɗora daga inda muka Mufida ta ce, ya yi Jamil da Yayi na ko? Saurin ɗago kai ya yi yana kallon ta. Kau da kai ta yi ta ce, Ni ma na fara zargin wani abu, duk da ban tabbatar ba, amma ya idan na idan mace idan ta ce ma namiji cikinta yana ciwo, sai shi kuma ya ce yana tunanin period ta ce za ta zo, kuma ya ce dama ya faɗa mata ba za ta ɗauki komai ba, so ɗaya kawai muka yi ba za ki iya ɗaukar komai ba kuma ita sabuwar shiga shiga ce ba lallai ba ne ta ɗauki wani abu me hakan yake nufi yaya ƙurawa da ido yayi jikin shi yana rawa sosai gaban shi yake faɗuwa ya so a ce shi kaɗai ne ya san sirrin su yaya me yasa da ita ma ta sani yanzu me zai ce mata A ajiyar zuciya ƙarami ya saki yana faɗin gaskiya Mufida baki fahimci abinda su yaya suke nufi ba A jiya yayan mu Bina take faɗa mana tana fama da ciwon wani ciwon ciki kuma tunda take so ɗaya ta taɓa yin shi, kuma ba lokacin period ɗinta bane don ita bata ciwon ciki ma, shine take tambayar yaya hakan ba zai kawo mata matsala idan tazo yi period ɗinta ba, shine yace babu wata damuwa dama wani lokaci mata suna tsintar kansu da canjin yanayi. to ina tunanin wannan maganar ce kika ji jiya suna yi shi yasa kika zargin wani abu murmushi Mufida tayi tace kuma fa haka ne sai dai ka yi mani bayani na ƙara fahimtar inda zan can su ya dosa Allah sarki yayan Mubina shine bata faɗa mana ma kowa ba nasan ko momi bata sani ba dama ni kaɗai ce nake ciwon ciki ita ma gashi yanzu ta fara ƙarami yace ma ban ce ki faɗa ma Mumi ba bana son hankalin su ya tashi dan yaya yace zai kawo mata magani Mufira tace shikenan bazan faɗa mata ba tashi tayi tana faɗin yaya baka ci abinci ba bara na kawo maka ƙarami yace kawai ɗauko mani kankana da gwanda ki taho mani da tea bazan iya cin abinci ba fita tayi tana faɗin to Zaune Abba yake saman gado yayi tagumi don tun ɗazun yake so ya yi ma Umma magana amma yana jin kanshi yana wani irin sara mashi. Ganin haka yasa Umma ta ce ya bar maganar zuwa anjima. Da ƙyar ta samu ya sha tea, bayan yi shirin kwanciya ta shigo ɗaki ta same shi zaune a bakin gado ya buga tagumi. Kashe fitilar ɗakin yayi ta kunna mara haske, kusa da shi taje ta zauna tana kallon shi sai da ta kai hannunta saman nashi sannan ya san ta shigo. hannu ya sa ya goge ƙwallon da ta zubo mashi Umma ta ce haba Alhaji ya za ka dinga saka damuwa a ranka wannan matsalar fa ba kai kaɗai ta shafa ba ni ma ina jin ciwon abin da ya faru sai dai idan na saka damuwa a raina babu abin da za ta haifar mana sai matsala kamata ya yi mu yi ma Allah godiya da ya taƙaita mana a wannan fitina damuwa ba ta kawo komai sai matsala haƙuri shine abin da ya fi kamata mu yi kuma mu ci gaba da yi ma yaran mu addu'a domin ita kaɗai ce abin da zata taimake mu ni na san addu'ar da nake yi ma yarana ita ce tayi tasiri a kansu zan ce baka yi ma yaran mu addu'a ba amma ban taɓa ganin ka ka tashi ko sau ɗaya cikin dare kana roƙon Allah wata biyan buƙatar ka ba duk da ka ɗauki matakin hana yaranka kusantar 'yan uwansu ka kiyaye dokokin Allah yana da kyau A ace kana kai kukanka wajen Allah duk yanda muka kai da kula da wayan mu da mu ba za isar ba dole sai mun miƙa mu ga Allah sannan zai taimake mu kuskuren an riga an yi shi yanzu matakin gyara kawai zamu ɗauka dama irin wannan rana nake ji maka tsoro tun ranar da ka kunna mani wannan wa'azin na fahimci abinda malam yake nufi sai dai kai da aka yi ka. ka kasa fahimtar da yake nufi shi fa tsanani baya taɓa kawo gyara wannan takura da yi ma yaran nan ta yi musu tsauri canjin shigar Laila wannan ba damuwa na bane domin haka musulunci ya yace ayi sai dai yanda ka ɓullo da abun ne yasa ita ta kasa fahimtar ka ka san an ce idan mutum ya saba da abu kafin a sauya shi sai an sha fama haka annabi ya sha fama da mutanen shi amma da yayi a sannu daga ƙarshe ya ci riba da a da tsanani ya kawo musulunci da ba za a samu waɗanda za su amshi musulunci da yawa ba alhamdulillah har yanzu muna da sauran lokaci abin da ya fi kamata shine muyi ƙoƙarin gyara kuskuren mu jiya zuciya abu ya ce tabbas maganar ki haka take na yi kuskure na kasa fahimtar abin da kike nuna mani duk tsanani na bai amfane ni da komai ba sai da na sani. Na gode da irin haƙurin da kika yi da ni kuma insha Allah zan koma na ƙara neman ilimi. Na san hada ƙarancin ilimi ya hana ni fahimtar abinda da malam yake nufi. Na san ban yi ilimi mai zurfi a rayuwata ba. Kasuwanci shine abin da na sa gaba. Sai gashi lokacin da ya kamata na yi gyara a gidana rashin ilimin addini ya hana ni fahimtar abinda da malam yake nufi. Wannan ba ƙaramin asara ba ce a ce an yi ma mana wa'azi amma ka kasa fahimtar abinda ake nufi wallahi na san da ina da cikakken ilimi babu abinda zai hana ni fahimtar malam wannan kaɗai ya ishe ni ishara kuma insha Allah zan fara neman ilimi Umma tace naji daɗi da ka fahimce ni Allah ya baka ikon neman ilimi har yanzu lokaci bai ƙure maka ba kuma duk wanda yake nema Allah yana buɗe mashi ƙofa sai dai akwai abinda nake son na roƙa a wajenka na san Laila ba za ta wuce wannan semester ɗin ba tunda kace ko test bata yi ba tunda har bata yi nisa a karatun nan ba ka bata dama ta fitar da miji gara mu aurar da ita idan tana da rabon yin karatu sai tayi a gidan mijinta amma na tsorata da wannan halin da ta shiga bana fata ta ƙara fita ko ina saboda ƙawayen banza Abba yace wannan haka yake kuma nima nayi tunanin haka addu'ar da zamu yi mata Allah ya kawo mata miji na gari to jama'a duka da muka zo ƙarshen shirin namu na wannan sati sai Allah ya kaimu wani lokacin za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. To bari in koma gefe in haɗa ku da Sheikh Dr. Alƙadir Mubarak domin gabatar da shirin nan na amsoshin fiƙihu. amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to kamar yadda muka saba ne mukan bibi wato kamar ainihin tambayoyi da suka shafi al'amura na fikihu wanda ku masu sauraro kuke turo mana cikin yarda Allah kuma mu nemo muku amsoshin waɗannan tambayoyi ɗin. To da yake tambayoyin kamar yadda muka sani ne suna da yawa mafi yawa kuma ga shi lokacin da aka bamu ba shi da yawa sosai so mukan ɗan tsamo wasu daga ciki sai mu gabatar kafin Allah ya kai mu lokaci kuma mu ci gaba. To yau ma mun zaɓo waɗansu daga cikin tambayoyin akwai tambaya ta farko da take cewa assalamu alaikum da fatan wannan shiri zai bani amsan waɗannan tambayoyi nawa na farko wadda ke shi wani bayan allah tambayoyin da yake cewa tambayoyi tambayoyi guda uku ne amma gaskiya ɗaya muka ɗauka yanzu za mu amsa yake cewa tambaya ta farko dangane da al'amura ne da ya shafi zubar da ciki idan aka duba aka ga shi jaririn yana da rashin lafiya shin za a iya zubar da wannan cikin idan kuma an zubar waye zai biya diya akwai diya ko ba diya kuma wa zai biya to wannan tambaya fi sabillahi tambaya ce mai muhimmancin gaske tunda dai al'amari ne wanda ya shafi shari'a ya shafi shari'a kuma shari'a tana da matsawa akan al'amura da ya shafi zubar da ciki to abu na farko dai tambayar da yake mai harshen damo ce tambaya eh, ta asali shine cewa zubar da ciki dai na jariri bai inganta ba to amma a nan shi yanzu abin da yake magana akai shine jaririn an duba likita ya tabbatar jaririn nan bai da lafiya shin za a iya zubar da cikin jariri mara lafiya ko ba za a iya zubar da cikin jariri mara lafiya ba to malaman fikihu a nan abin da suka yi ƙoƙari shine cewa ko da ko jariri ba shi da lafiya an tabbatar an duba an yi scanning ɗin jaririn an kuma tabbatar ba shi da lafiya to ko da an samu wannan rashin lafiya ɗin, to malamai suka ce bai inganta ba haramun ne a zubar da wannan ciki din sai suka kawo wata togaciya suka ce sai dai rashin lafiyar in ta zama wata rashin lafiya ce wadda in an haifo ɗan za a shiga wahalhalu da yawan gaske makusantan jaririn za su shiga ko uwa da ubansa ko kuma makusantansa duk za su shiga cikin wani hali na wahala da ɗawainiya ta wahalan gaske to a irin wannan lokaci malaman fikiyu suka ce za a iya zubar da wannan ciki amma shi ma wannan lokacin da suka ce za a iya zubarwa sai suka ce sai ya zama kafin rai ya shiga cikin jaririn ne to kaga fa wannan abu ne fa wanda yake mai wahalan gaske fa in har ma an tabbatar akwai rashin lafiya mai tsanani wadda ko da an haifo wannan jariri za a wahala to suka ce sai ta zama irin wannan rashin lafiyar amma faɗan shi jaririn ya zama na har yanzu ba a busa masa rai ba a wannan lokacin ne za a iya zubar da shi ba matsala to shi ɗin ma sai suka ce amma kuma an zubar ɗin fa shi ma sai an biya diya kuma diyar shi wanda ya ɗauki nauyin zubar da cikin to shi ne zai biya diya din abin da suka kayyadar kenan suka tabbatar a cikin al'amura na fiƙo to wannan kenan saboda haka shi wannan mai tambaya da yake tambayoyin nasa guda uku amma dai wannan ita ce mafi girman tambaya kuma mafi muhimmanci to muna fata zai bibi wannan amsa ya kuma fahimci abin da aka bayyana to um, sai kuma tambaya ta biyu wanda shi kuma <clears throat> kamar wani bawan Allah ne yake cewa assalamu alaikum ni tela ne wanda nake ɗinka kayayyakin mata kuma ba wai kurin ɗinka kayan matan ba ni nake dizainin ɗinsu na tsatsara su na kuma ɗinka na kuma fito da su kasuwa shin irin wannan aikin nawa ya saba wa shari'a ne ko kuma ba matsala a wajen malaman fiƙo to wannan tambayar fisabillahi a ta dai a fili malaman fiƙo abinda suka ce ita wannan sana'a ta ɗinki da kuma dizainin na kayayyakin mata ba shi da matsala wato ba haramun ba ne aiki ne wanda yake na neman halal to amma a ina ne gizo yake saƙar. sai suka ce da sharaɗin cewa shi da yake wannan aiki duk wanda yake irin wannan aiki ɗin yake tsara kayayyaki na sawar mata dizainin yake model model daban-daban musamman a wannan zamanin da ake model model daban irin model model daban da kaya na mata sai suka ce to da tsar da sharaɗin wannan dizayin ɗin da zai yi kayan su zama na masu kare mutuncin mata ne ba ainihin kaya ne da za su zama da an mace da su an san ba ta da kunya ba ba kaya ne masu zubar da mutuncin ita mace mace za ta siya ta sa ba idan a lokacin da mutum yake dizainin ɗin kayayyakin mata ya yi kayayyakin da suke sun matse jikin mace suna nuna suran mace suna nuna duk guraren da za a yi ta an ganta a waje kuma ya yi ne dama don a yi haka din ya kuma sayar ya kuma kawo ya duba ya tura wa mata su saya to irin wannan bai inganta ba ya yi wani abu da ya saba wa shari'a saboda haka akan kansa shi aikin ba haramun ba ne ba kuma an hana ba amma idan mutum ya yi aikin ta yanda ya fito da irin waɗannan abubuwan to fa ya shiga haramci saboda haka irin wannan tambayar shi wanda ya wannan tambayar sai ya kiyaye da kuma duk waɗanda ma suke da sana'a irin ta irin tasa sai su kiyaye saboda haka wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci musamman yanzu a irin al'ummunmu wanda mata suke sa kayayyaki matsatsu wanda kuma duk tiloli ne suke yin dizayin ne ake kawowa a sayar a fito da shi shi wanda yake wannan dizayin din ya tabbatar wa kansa cewa abin da yake yi yana yi ne domin mace a yi sha'awarta ya matse mata jiki kuma mata sun fi son irin wannan saboda zai samu kuɗi sai je yi irin wannan to yana yin abu wanda yake bai inganta ba ya saba shari'a kuma akwai alhaki a kai kuma lallai ya kamata mutum ya tuba ya daina saboda wannan abun zai kasance mutum yana cin haramun ne da abin da yake samu ta wannan hanya din ga tambayoyi tana da yawa to amma lokaci ana nuna mana lokaci ya kura su to bari mu yi wata tambaya mu amsa tambaya kwaya daya ah, shi wannan bawan allah yake cewa ni mutum ne magidanci ina da 'ya'ya wata rana sai aka yi wa ɗana ƙaramin yaro ne wata kyauta to wannan kyauta da aka yi masa sai ni kuma na ɗauki wannan kyautar na afka cikin kasuwanci da ita to shin ribar da na samu daga wannan kasuwanci da nake yi da kuɗin ɗana ribar ta wace ko kuma ta ɗana ce masha Allah wannan tambaya ce mai muhimmancin gaske to a nan akwai wani abu mai muhimmanci da ya kamata shi wannan mai tambaya ya lura da shi shin wannan kuɗi dai shi kansa ya tabbatar ba shi aka bawa ba ɗansa aka bawa ko duk wanda aka ce an bashi abu to mulkinsa ne ya mallaki abun to tunda ɗansa ne kuma ya ce ƙaramin yaro ne to in ya ɗauki wannan misali kuɗin ɗan nasa a matsayin bashi tunda yaro ne ɗan mitsitsi ba zai iya amfani da kuɗinsa ba sai ya girma sai uban ya ɗauki wannan ya ce bari in ranci wannan kuɗi na ɗana bashi na yi kasuwanci da shi idan a matsayin bashi ne mutum ya ɗauka yake kasuwanci da shi to duk abin da ya samu na riba daga wannan to nasa ne na uban ne kenan Tun da bashi ne kuɗin ya karɓe shi bashi ne kuma shi ya shiga cikin kasuwanci da sunansa ya shiga to abin duk da ya samu na riba ba na ɗan nasa ba ne nasa ne shi da ya karɓi bashi ɗin to amma idan farko ya shiga kasuwanci ne da sunan ɗan nasa ya ce wannan kuɗin na ɗana ne shi kuma yanzu ƙarami ne bai kai munzalin ya amfani da wannan kuɗin ba bari na yi masa kasuwanci da sunan shi ɗan nawa ne masa kasuwanci to inda wannan unwanin ya shiga zai wa ɗansa kasuwanci to don ribar da aka samu ribar nan ta koma ta zama ta ɗansa kenan saboda haka ba ta saba ce wannan shine abin da ya kamata ainihin mu fahimta dangane da wannan tambaya da fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya sa mu dinga aiki da hukunce-hukunce na fikihu domin tsira da addininmu tsira da duniyarmu da kuma samun rabauta a lahiranmu to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shiri na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To ma saurare a nan zai ban kwana da ku gan lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki sai a tarbe mu gobe da safen Allah ya kai mu domin jin mu ɗauke su a labaran. Amma kafin nan, amma duk waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dukun shi nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.